أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masararo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa ta kan lambobin wayarmu na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar sai kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin adireshin mu na email wato a fatoyin rahama a tiyawu.com da kuma shafin mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yadda muna lahadi ne 19 ga watan jimadal ula na shekara ta 1437 bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan fabrairu na shekara ta 2016 kuma kamar kowane lokaci a yau ma tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangiyar nazarin shira da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda kuma shine zai amsa tambayar naku ni kuma suna na na tsidiyar sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akram kalla bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a jiya mun yi magana akan tuba wato mumini ya tuba zuwa ga Allah ya gaggauta tuba zuwa ga Allah kada ya yi jinkiri saboda jinkirta tuba zuwa ga Allah alama ce ta shaka alama ce ta cewa mutum yana fuskantar tsiyacewa rana gobe kiyama kamar da muka faɗa tuba abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske saboda nassoshi na alkur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da dama waɗanda suka zo suka yi magana akan tuba bawa ya tuba zuwa ga Allah shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan istighfari mai yawan neman tuba da cewa tuba zuwa ga Allah shine zai sanya al'amari na rayuwa yayi kyau to yana daga cikin abin da yake kyautata rayuwar bawa ya kasance mai yawan istighfari da tuba zuwa ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu wato ku nemi gafarar ubangijin sannan ku tuba zuwa gare shi zai ji yadda ku jin daɗi mai kyau har zuwa wani ajali abin ambato sannan kuma zai gafarta muku sannan kuma zai ba wa kowane mai falala falalarsa hakanan annabi annabi annabi hud annabi salih alaihi salam shi ma haka yake gaya wa mutanensa cewa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa alaykum wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin ce ya ku ya ku mutane na ku nemi gafarar Allah istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar Allah thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi yursil as-samaa alaykum midrara zai sako muku ruwan sama akan kuma maku wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kuma ya ƙara muku wani ƙarfi akan ƙarfinku wala tatawallaw mujrimin kada ku juya kuna masu manyan laifuka hakanan annabi nuhu alaihi salam yake gaya wa mutanansa yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara lace annabi nuhu alaihi salam ya ce na ce musu wato na ce wa mutane na ku nemi gafara ubangijin ku lalle shi mai yawan gafara ne yursilis sama alaikum mitrara zai saukar muku da ruwa ma mako wa yumdirkum bi amwalin wa banin kuma ya kare ku da dukiyoyi da yaya wa yaj'al lakum jannatin kuma ya sanya muku gonaki wa yaj'al lakum anhara kuma ya sanya muku koramu saboda haka tuba da komawa zuwa ga Allah da neman gafararsa wata hanya ce da ake tawassuli da ita wajen a samu sauki a rayuwa baka dukkan wani abin da yake damun al'umma ko yake damun ɗaiɗaikun mutane na rayuwa to babu abin da zai warware musu wannan sai tuba zuwa ga Allah da neman gafararsa da ƙoƙarin kaucewa laifuffuka babu abin da ya dagula rayuwar duniya ma a yau gaba ɗaya irin abin da ake yi na laifuffuka ga Allah ta'ala da abin da ya waita na zalintar bayan Allah wannan shi yasa gaba ɗaya rayuwar duniyar ko ina ta lalace ko ina ta gurɓace ko ina ake kuka da ita yaƙe-yaƙe suka yi yawa yunwace yunwace musibu waɗanda suke faruwa da cututtuka waɗanda ba a taɓa jin labarinsu ba suka yawaita a duniya ba don kuma saboda ɗan adam ya butulcewa hanyar Allah ta'ala ya mayar da saban Allah ta'ala ba a bakin komai ba yana yin ado da saba wa Allah ta'ala yana ɗaukan saban Allah ta'ala wani abin alfahari ne yana ɗaukan shi wani abin ado ne yana ɗaukan shi wani abu ne na ci gaba zalintar mara wato zalincin mai ƙarfi ga mai rauni ya yawaita shi ma ba ɗauke shi a bakin komai ba rashin gaskiya da rashin adalci shi ma ya zama ba komai ba cin amana kuma ta zama ba komai ba babu shakka waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen gurɓacewar rayuwar ɗan adam a doron ƙasa saboda haka duk kukan da ɗan adam zai yi to shi ya jawo kansa sai ya jawo kansa walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum Allah ya ce idan musiba yayin da musiba ta same ku alhalin da can kun samu ganima ninkin ba ninkin sai ku rika cewa anna hadha ta yaya haka ta yaya wannan kuma Allah ce qul ka ce huwa min indi anfusikum wannan daga kawukan ku ne wato ku su kuka jawo kawo kawunan ku ba Allah ta'ala ne ya haka kawai ya saukar muku da wata musiba da ta addabe ku ba har sai da kuka jawo da dalilai masu yawa kuka jawo Allah ta'ala ya jarrabe ku da wannan abubuwan jarraba shi kaga babu yadda za a yi dan adam ya samu fita daga cikin kangin da yake ciki sai ya tuba ya koma ga Allah ya rungumi wato umarnin Allah ta'ala ya rike adalci ya janye jiki daga cutarwa ya kuma hana a cutar ya yi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna ya girmama waɗanda suka cancanci a girmama su ya tsawata wa dukkan wanda ya cancanci ya kamata a tsawata masa to haka ne ake samun sassauci haka ne ake samun sauki dukkan wata dabara da mutum zai fito da ita wanda yake ganin in yayi zai samu sauki matukar dai ba ya rike hanyar Allah ba to sauki ba zai samu ba Allah ta'ala yana cewa wa allahu istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an gadaqa da za su tsaya kyam akan hanyar Allah ta'ala Allah ce da mun shayar da su ruwa ma mako ruwa mai yawa ma'ana da ni'imin ni'imta su mun ba su ni'imomi na rayuwa mun ba su abinci mun ba su zaman lafiya mun sanya kaunar juna a tsakaninsu mun sanya kwanciyar hankali a tsakaninsu amma da zarar mutane suka rika yin laifuffuka kuma ba su ɗauki laifi a bakin komai ba babu shakka wannan hanya ce ta taɓewa haka ɗan adam yana kuka dan adam yana ta kokawa yana ta wayyo wayyo yana dora hannu a ka yana tagumi yana nadama amma kuma ya ki barin abubuwan da suka haifar masa da abin da yake ciki ba fa za mu samu canji ba har sai mun canza da kanmu Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ta'ala baya canza abin da mutane ke tare da shi sai sun canza abin da yake na kawunan su hakanan Allah ta'ala ya ce inna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa mutane wata ni'imar da ya musu har sai sun canza wa kansu haka in ba mu muka samu canji daga halin da muke ciki ba to ba za mu ga canji ba wato Allah ta'ala yana gaya mana cewa idan mutane suna cikin ni'ima suna cikin walwala suna cikin sarari amma sai suka rika saba wa Allah ta'ala to ubangiji ta'ala a lokacin zai canza musu daga wannan daga wannan ni'imar ta koma nikma ta koma azaba ta koma wahala ta koma wato wayyo wayyo ubangiji haka nan kawai ba zai canza wannan ni'imar ba ta koma wahala har sai idan mutane su suka canza wa kansu lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza wa mutane ni'imar da ya musu ba har sai sun canza wa kansu ubangiji ta'ala ya ba mu labarin yadda da karya take zaune lafiya cikin jin daɗi cikin kwanciyar hankali tana samun arzikinta daga ko'ina amma sai ta kafirce wa ni'imomin Allah sai Allah ta'ala ya ɗanɗana mata wato ya ɗanɗana mata a libas alkhawfi wal jo'i bima kanu yasnaun sai Allah ya ɗanɗana musu tufafi na tsoro da yunwa saboda abin da suka kasance suna aikatawa ashe tilas mu tuba zuwa ga Allah mu gyara halayenmu yayin da zamu yi haka to a lokacin ne zamu ga canji idan ba mu yi haka ba to babu shakka wai ba wani canji da zai zamu samu wanda zai amfane mu Allah ta'ala yana cewa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun idan abin da ya same ku na ni'ima ne ku sani daga Allah ne abin da ya same ku kuma na cuta to ku zuwa gare shi kuke komawa kuke kuke kuke fakewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abinda duk ya same ka mai kyau to daga Allah ne abinda kuma yake mara kyau to kai ka jawo wa kanka saboda haka ubangiji ta'ala baya dora wa mutane abin da yafi karfin su la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha baya dora wa mutane abin da yafi karfin su mutane su suke su suke su suke zalunta kansu inna allaha la yuzlimu an-nas la yuzlimu an-nas shay'an walakin an-nas anfusahum yuzlimun Allah baya zaluntar mutane wani abu mutane su suke zaluntar kawunan su inna allaha la yuzlimu mithqala dharra ubangiji baya zalunci gwargwadon kwayar zarra kuma rabbuka bi zallamin lil abid wama allahu yuridu zulman lil ibad Allah ta'ala ya kore wa kansa zalunci duk abin da sunan shi zalunci ne Allah ta'ala baya yin shi Allah ta'ala baya daukan abu sai ya sa shi a gurin da ba nan ne mahallinsa ba don haka idan muna son mu samu kwanciyar hankali muna so mu samu wato zaman lafiya muna so mu samu wadatar arziki to mu bauta wa Allah ta'ala mu bauta masa kamar yadda yake so a bauta masa mu yi kokarin gyara laifuffukanmu mu rika mu yi kokarin kame hannayen masu laifuffuka mu hana su yin laifi a bar masu umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna su ci gaba da umarni da kyakkyawan abu su ci gaba da hana mummuna kada a rike hannun mai hana mummunan abu a ce kada ya kada ya hana kada a hana shi karantarwa kada a hana shi bayani kada a hana shi wa'azi kada a hana shi a ba shi dama kuma a karfafe shi a karfafe shi wannan ita ce shi zai sa a samu zaman lafiya amma da zarar aka bar masu barna suka ci gaba da barna mai hana barna kuma aka hana shi ya hana barna to babu shakka idan azabar Allah ta zo to za ta game kowa da kowa sai ya ji ta a jiki Allah ta'ala yana cewa ku ji tsoron wata fitina wata musiba wadda in ta zo ba za ta shafi waɗanda suka yi laifi su kaɗai ba wato in ta zo za ta game kowa da kowa haka tuba zuwa ga Allah shine mabudi shine mafita daga dukkan abin da zai zai addabe mu a rayuwar mu ta duniya shine mafita daga dukkan wata za'iqa wani kunci da muke rayuwa a cikinsa shi zai sa ubangiji ta'ala ya kawo mana mafita Allah ta'ala yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ce duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita kuma sai ya zai azurta shi ta inda baya tsammani kuma wanda ya dogara ga Allah Allah ta'ala ya ishe shi komai Allah ta'ala ka iya mana abin da yafi karfin mu Allah ta'ala ka ka iya mana shi abin da yake na laifuffukan mu Allah ta'ala ka yafe mana Allah ta'ala ka mu'amalance mu da rahamarka da ludufinka Allah ta'ala ba dan halin mu ba ba dan abin da muke aikatawa ba
to amin sun amin malam tambaya ta farko a wannan rana ta fito daga Umar Tambari shi ka yake cewa yana son karin bayani dangane da Annabi Isa an ce bayan annabtar annabtarsa shi kuma sahabi ne to ban sai aka yi zama sahabi ba sahabi shine wanda ya rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da shi yana mai imani da shi kuma mutu akan imani wannan shine sahabi nabi isa alayhi salam zai zo amma ba zai zo ne nan gaba bai ma zo ba saboda haka bai yi zama da annabi isa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ce da shi sahabi saboda haka ban san inda ya zama sahabi ba
to sai tambayar sani halidu yake cewa menene hukuncin aske gemu tare da gashin baki ba tare da lalura ba da kuma mutumin da yake askewa a bisa lalura to duk abin da aka ce shari'a ce ta yi umarni da shi to idan ba larura ba laifi ne a saba laifi ne saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi umarni da wannan ce khaliful yahud wa khaliful mushrikin ya'ful liha wa hafu shawarib hadisai ne da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke umarni da saba wa yahudu da nasara a bar gemu a rage gashin baki wannan shine abin da hadisan suke faɗa. kaga mutumin da ya ƙi wannan ko ya saba wa ma umarnin ya aske gemun ya cika gashin baki kaga wannan kamar ya juya maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rage ku cika gemu ku rage gashin baki sai shi ya ce a shi ni zan cika gashin baki zan zan aske gemu kaga kamar yana fancakali ne da waccan umarni yana ma yin abin da yake akasinsa sauraka ba daidai ba ne yin haka mutum yi haka ya yi laifi amma inda larura wannan komai inda larura wannan larura tana ɗauke wannan tana ɗauke hukunci Allah ta'ala cewa fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah iya wa iya daidai iyawa ku wato abinda za ku iya abinda ba za ku iya ba na Allah ba ya kama ku da shi
to sai tambayar Abbas Aminu Abdulhamid yake cewa malam mene hukuncin wanda ya yi bacci da alwala kuma ya tashi ya yi sallah ba tare da ya sake ba
to ya yi bacci mai nauyi lularsa ta warware saboda haka lokacin da ya tashi ya yi sallah bai bai yi a sallah da alwala ba ba shi da sallah idan kuma baccin da ya yi ba mai nauyi ba ne wato bacci ne haka sama-sama amma duk abin da yake kwana a gabansa yana ji wannan ba zai warware masa alwala ba koda ko ya daɗe yana yi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance ana kiran ana yin iqama an yi kira sallah su zauna suna jiran annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci ya zo wasu har kansu yana kadawa saboda gengedi suna suna irin kamar za mutum zai fadi kuma farkawa sannan ya ce sannan annabi ya fito su tashi su yi sallah ba tare da sun sake alwala ba saboda ka bacci wanda bai yi nauyi ba ko da ya yi tsawo ba ya warware alwala bacci kuma wanda ya yi nauyi ko bai tsawo ba yana warware alwala
to sai wani kica malam nakan ga mutane ba sa so mu wasu abubuwa na alheri kamar sayan sabon abun hawa tarewa a sabon gida ko kuma kasuwanci da sauransu sai a ranakun laraba to mala'aikata hakan na da asali ne da wata fa'ida
tashi da wani asali sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai ranar laraba za a sayi wani abin hawa ko sai ranar laraba za a tare gida akwai ma wani hadisi da wasu suka hassana shi wato Sheikh Nasiruddin Albani cikin silsilar sahiha ya hassana shi akasin wannan ne ma kabar da yake cewa kada ku yi kaho a cikin ku yi kaho a ranar ku yi kaho a ranar juma'a ko ku yi kaho a ranar litinin da talata kada ku yi a ranar laraba ce saboda a ranar laraba aka abin da annabi ayyub ya fara cutarsa sannan a ranar da talata ya warki ce saboda aka albaras da aljuzam wato cutar baras ko cutar kuturta ba ta samun mutum ba ta sauka sai a ranar ranar laraba kaga in hadisin wanda ya inganta nasiruddin urbani ya inganta shi duk da cewa akwai dai magana a kansa to in har ya inganta kaga akasin ma wannan ne ita ranar laraba ba ita ce ake so a abin nan ba la'ayyar halin ita rana ba ta da wani tasiri wajen abu ya yi albarka ko ya kira albarka saboda da ranar laraba da ranar juma'a da ranar alhamis wajen fara abu da ko gama shi duk ɗaya ne saboda haka kada mutum ya rike cewa ranar laraba tana da wani tasiri na musamman wajen abu ya albarka ko ya albarka wannan ba daidai ba ne to sai ali ubalele ke cewa malam menene ake nufi da hadisi makaɗo'i da kuma misalinsa
to alhadisul maqtu shine hadisin da aka jingina shi zuwa ga ga tabi'i wato magana da ake ruwaitowa da isnadi da salsala ko dai a ruwaito a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ake kira alhadisul marfu ko a ruwaito a jingina wa sahabi a ce sahabi kaza ya ce kaza ko yayi kaza da shi ake kira al-mawquf ko a ruwaito ta a jingina wa tabi'i ce a faɗi wani tabi'i kamar sa'id ibn musayyib ko al-hasan al-basri a ce ya ce kaza ko ya aikata kaza to wannan shine ake kira al-hadith al-maqtu wato ya takaita magana ta takaita ne akan tabi'i ba bata kai ga sahabi ba bata kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne shine aba anna al-maqtu imam shafi'i ya amfani da kalmar al-maqtu yana nufin al-munqati al-munqati kuma wannan nau'i ne daban na hadisi dukkan wata magana da aka jingina wa tabi'i ko aka ce ya aikata to shine ake kira alhadis almaqtu' wannan kuma yana da yawa war hadisin da yake cewa alhasan albasri yana cewa laysa al-iman bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fi alqalbi wa saddaqa al-amal wato imani ba ba buri bane a baki kawai ba kuma ado bane a shine abin da ya tabbata a zuciya kuma aiki ya kaskata shi wannan magana mafi inganci maganar hassan al-basri ne ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce saboda kaga wannan hadisi ne maqtu'i a ka'ida ta ita ita malamai
sai Hussein Umar Ali yake cewa malam nakan bar abu na laifi da yawa ba dan Allah ba sai dan wata cuta da yake sawa malami ne hukuncin tuban yayi ko kuwa bai yi ba to baka da lada baka da ladan ka bar abu dan Allah don abin da ake samu idan mutum ya bar abu dan Allah Allah zai bashi ladan bari nabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi dan abbas ce man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana wanda duk yayi himmatu zai aikata wani aiki mara laifi na laifi sai ya bari ya bari bai aikata ba saboda Allah to na za a rubuta masa lada to kai idan ba dan Allah ka bari ba to baka da lada ba ba za ce za a rubuta maka alhaki ba kuma akan wannan ko wanda zai bari saboda yana tsoron abin da zai same shi matukar bai aikata ba ba za a rubuta masa sai da in ya himmatu zai aikata wani abu ya shiga gabansa ya kasa aikatawa amma da zuciyar shi ta riga ta kullata akan sai ya aikata sai ya kasa to za a rubuta masa alhakin ya yi wannan niyyar zai aikata din
sai shi kuma khalid yake cewa menene hukuncin wanda ya yi waiki a cikin sallah
idan waiwaye kawai da idansa ko da fuskarsa ka karkata ta ta kalli dama ko ta kalli hagu ba cewa sallarsa tallarsa ta ta ɓace ba amma aikata makaruhi wato ya aikata wani abin da zai lalata masa wato zai hana masa kamala sallarsa ba zai samu cikakkiyar ladan mai sallah ba kuma idan bawa yana warwaye a cikin sallah Allah ta'ala yana barinsa shi ma saboda haka ba zai samu ikbalullahi alaihi ba fuskantar da ubangiji yake masa idan ya juya har gaba ɗaya gangar jikinsa ta bar alƙibla wato ya juyan da gaba ɗaya jikinsa ƙirjinsa ya kauce kalli wani abu to wannan sallar ta lalace in kallon alƙibla a cikin sallah rukuni ne cikin rukunin sallah zarar aka samu wannan rukunin ya samu matsala ba kuma da larura ba ba tare da wani dalili na shari'a ba to sallar ta ɓace
to sai abdullahi ibrahim yakubu shi kuma ce shin annabi idan yana sallah in yayi kabbara ya daga hannunsa zuwa kafaɗa yana sauke su ne kafin ya ɗora kirjinsa ko kuwa yaya abin yake babu wani bayani dalla dalla game da wannan abin da aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kabbara harama daga hannunsa sama sannan ya ya ya ya ya, ya dawo da su in ya dawo da su kuma sai ya dora su akan hagu amma ba a tare da tafsilin cewa sai ya sake su sun miƙe sannan kuma ya sake dago su ba ba a zo da wannan tafsilin ba abinda dai aka sani shine ya daga su suka daidai kunnuwansa ko daidai kafadinsa sannan ya yi kabbara ya sauko da su ya sauko da su kuma ya dora su akan hannun dama akan hannun na hannun abin nan dama akan na hagu wannan shine abin da aka sani su haka in ya bari ya je har kasa sannan ya dora su babu wani abu in ya dora su daga sauko wasu su dora su wannan babu wani abu na babu wani wata ka'ida ajiyayya da aka aje a nan
sai baffa lawan suleiman yake ce malam da allah ya ake fitar da zakar fulotai
to fuloti idan mutum yana da shi na idan idan idan ya saye shi ne don ya gina ko ya gina wa 'ya'yansa ya sayi filoti saboda yana son in ya samu hali ya gina ya koma da iyalansa can ko ya sa wani ko ya sa 'ya'yansa wannan ba shi ba zakka a cikinsa idan ya saye shi ne da sunan kadara ko kasuwanci yake yi ya saya ya sayar ya saya ya sayar to wannan zakkar kadara zai mata saboda haka in shekara ta yi zai lissafa kudaden filotin da yake da su sannan sai ba da ɗaya bisa arba'in na abin da yake da shi na wannan dukiya
shi kuma shehu muhammad yake cewa mallan kalandun da suka yi magana akan lokutan sallah sun yi kokari matuka wajen kiyaye lokutan sallolin shin a iya yi mutane nuni cewa su rika amfani da su don kiyayewa wajen sanin lokutan sallah kwarai da gaske mun sha ishara zuwa ga haka cewa kalandun da kwararru suka yi wajen sanin ilmul falak ko ilmul hai'a abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma ana amfani da shi matukar ma musamman ma a yanzu musamman a yanzu da yawanci ladanai ba su san yadda za su iya fitar da lokacin sallar ba to maimakon su yi abin da ka ko su rika yin kiran sallah ba a lokacin su ba kamar yadda yanzu take faruwa yanzu kaga sallar la'asar tana kai karfe hudu amma da yawa sai ka ji wasu masallatan sun kira sallar la'asar karfe uku da rabi ko kuma hudu saura kwata wai shi hujjarsa ai ba lokacin za a tada sallah ba ita sallah ba a kiranta sai lokacin ta yayi in ba sallah asuba ba sallah asuba ita ke da kiran sallah biyu ake yin na farko kafin shigar lokacin da dan kankanin lokaci amma duk sauran salloli ba a kiran sallah sai lokaci yayi in ka kira sallah kafin lokacinta abinda yake faruwa akwai mata a gida ko wasu marasa lafiya da ba za su fito masallaci ba ko saboda tsufa ko kuma a'a larura ba ta dama ta fito masallaci ba da zarar ka kira sallah za su iya yin alwala a lokacin su kama sallah tunda su ba liman za su zo su jira ba to ka kira sallah kafin lokacinta mace a gida ta yi alwala ta lubi ta kama sallah kaga ta yi sallah ba a lokacinta ba ba ta da sallah kuma kai ne dalilin da ya sa har ta yi sallah ba wajen lokacinta saboda ka sha'anin sha'anin kiran sallah shi yasa ba wai haka aikin sadaka ba shi ma babi ne fa a cikin littafinmu a cikin littafinmu da musulunci karantarsa ake yi to amma yanzu an ɗauka kiran sallah kowa ma zai iya yi kullum an habba wa dabba shi kenan sai sai ɗauki lasifika sai ranka da kiran sallah to saboda haka ba daidai ba ne mutum ya yi abin da ka gare ya amfani da waɗannan kalandoli wanda bisa ilimi aka yi su da ilimi aka aka rubuta su da haka amfani da su a nan in bai zama wajibi ba akan ladanai to yana da mahimmanci kwarai da gaske don haka yana da kyau dukkan masallatai a rika aikawa sama yanzu wanda gwamnati take yi yana da kyau a tabbata kowane masallaci an danka hannun ladan an sa a masallacin kuma shi ladan ya rika kiyayewa shi ma liman ya sanar da limamai sanar da ladanan su su rika kula da waɗannan lokutan kiran sallah din da aka aje suna kiran sallah a kansu yana da kyau kwarai da gaske
da sai wata doguwar tambaya ta zo daga umar daɓe wanda ke cewa malam bankuna sun shigo da wani tsari na cire kuɗi ta hanyar na'urar biyan kuɗi da katin atm wato pos wani tsari an shigo da shi ne domin mazauna wasu unguwanni ko garuruwa da ke nesa da bankuna ko kuma na'urar cikar cirar kuɗi banki na bayar da na'urar ne kuma ga 'yan kasuwa waɗanda suke yawan mu'amala da kuɗi waɗanda kuma su ba za su rika biyan jama'a wato waɗanda su kuma za su rika biyan jama'a kuɗin nan take kamar yadda atm yake duk mai son cire kuɗi zai sa katin sa na'urar sannan ya sanya yawan kuɗin da yake so ya cire kuɗin su shiga akawun ɗin ɗan kasuwar shi kuma ɗan kasuwar ya ɗauki kuɗin ya bada tare kuma da receipt a duk naira dubu ɗaya sukan cire ne banki suna cire naira ashirin su kuma 'yan kasuwar sai su cire naira biyar ma'ana naira ashirin da biyar kenan to malam duba da yadda banki ke cajin yan kasuwar shin ya halaccin su kuɗin da yan kasuwar suke ɗorawa akan wannan kuɗin da suke na hidimar jama'a to idan akwai hidima a ciki to abin da ka ce da hidima a ciki ni zan hidimta maka amma ga abin da zaka biya ni ba wai bashi ne muka yi da kai na baka ba zaka biya ni wata hidima ce zan maka ta na'ura ta ce zan zo in kawo ta zan ajiye ta zan ga ka saka ko watakila ma baka iya ba in sa maka sannan in zo in cike maka rasid in sa hannu in yi waye ce to duk wani abin da zan yi maka zan karɓi naira biyar a madadin wannan wannan ce babu wani abu a zahiri a zahiri babu wani abu sai dai akwai wani abin da watakila ban san shi ba a cikin mu'amalar amma in dai hidima ce zai yi a sanadin yar wannan hidimar a bashi naira biyar din ba ba wani abu a ciki sai dai idan akwai wani abu a karkashin kasa wanda cikin bayanin mai fatuwar bai fito ba
to sai wani ya ce malam nakan ga wasu in ana kiran sallah wato idan aka zo a shaɗu anna muhammadu rasulullah sai su yi tofi a manyan yatsunsu su kuma shafa idanunsu shan ya hukuncin yin hakan addini daga cewa muhammad sallar yan dutse ba shi da asali ba shi da wani asali bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga wani sahabi idan aka duba littattafai na da suka yi magana akan hadisai marasa kyau wanda ba su da asali sun kawo su irin المقاصد الحسنة نا سخاوي إذن الفوائد المجموعة في الحديث الموضوع نا نا أبنا نا نا شوكاني duk sun kawo su sun ce ba su da asali ba su inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam
to sai wanda shi kuma yace mala idan mutum yayi sallar farilla shi kadai sai kuma yaga ana jan'i shin zai iya bi
idan mutum ya yi sallar farilla sai kuma ya shigo ya zo sa mutane suna jam'i zai iya bin su sallah amma a matsayin nafila ba a matsayin farilla ba ba a sallar farilla sau biyu ya yi ta farko da niyyar farilla to in ya zo ya ga ta biyu sai ya shige ta da niyyar nafila haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wasu da ya gansu ana sallar jam'i sun koma gefe guda ba su yi ba an gama ya kirawo su ya ce ba ku yi sallah tare da mu ba suka ce ya rasulullah ai mu mun yi sallah a masaukan mu da bai ce to ko kun yi sallah a masaukun ku sai ku zo ka samu ana sallar jam'i liman yana sallah da mutane to ku shiga a yi sallah da ku sai ta zama muku nafila saboda ka ya halatta ya shiga ya yi sallaci wannan sallar jam'i din amma nafila ba farilla ba ba a sallar farilla sau biyu
shi kuma ne ce mutumin da ke da sanko shin ya halatta ya yi da shan gashi
eh sanko cuta ce a zaura ka idan mutum yana da ita yana da yana da ya ba, ba laifi don ya san ya sa an dasa masa gashi domin ya fi kawar da wannan aibin da yake kansa
shi kuma wanda sabon yake cewa shin akwai wata addu'a da suna ta tanada a tsakanin hudubobi biyu na juma'a babu wata addu'a ta musamman babu wata addu'a amma da mutum ya yi addu'a a tsakanin su ba wani abu amma dai ba wani tanadi da aka aka ce ga wannan addu'ar ta tsakanin hudubobi ne biyu
sako daga nura haske bagwai shi kuma ce shin ya halatta mutum ya zama wato ya kama mazinata ya kuma rufa musu asiri to ya za a iya kama mazinata shi kadai zina ba a tabbatar da ita sai an samu shaidu hudu samu shaidu hudu kuma duk sun gansu a cikin halin zinan kace kace ba wai sun gansu a wani yanayi da za a iya cewa eh lalle wanda suke wannan yanayi ba zina suke dole sai an gansu cewa suna tsakiyar yin zinan kowanne ya ce da da haka sannan ne za a iya tsayar da haddi a kansu don haka kai kadai in ka gansu to kanka karfawa asiri in kai shiru saboda in ka faɗa kai za a yi wa bulala za a baka bulalar bulala tamanin bulalar kazafi saboda ka anan ba kai karfa musu asiri ba kanka karfa asiri
to sai shi kuma ne ce mala an bani kyauta sai daga baya kuma na fahimci cewa kuɗin sata ne shin yaya zan yi
in ka san wanda aka yi wa satar sai ka mayar masa da kayansa in ka san kuɗin da aka sato an sato kuɗi aka kawo maka sai ka ji labarin ga wanda aka yi wa satar sai ka mayar masa in baka sani ba shikenan kana iya amfani da dukiyar ma da zarar aka gane mai dukiyar zaka ba shi kayansa
shi kuma ne ce shin ya halatta na ci zakar da ɗana ya fitar
idan shi idan ciyar da idan ciyar da kai a kansa yake wato kai talaka ne baka iya ci da kanka ɗanka shi yake ci da kai to ba zai baka zakka ba amma in wani ya ba sai kuma wancan shi kuma ya san maka wani abu a cikin abin da ya bashi ba komai za ka iya karba wato da zai ba wani abokin ka zakka sai shi kuma abokin naka ya ce to ga wannan babu komai za ka iya karba
to sai wani ce ya halatta na bi mai sihiri sallah daga abdullahi wali zuwa ciki bai halatta ka bi shi sallah ba
sai cikin wani ce mutum ne yana da mata biyu sai tafiya ta kama wacce yake ɗakin ta shi ya halatta ya je gidan ɗaya matar da take nan daga abin da har ta tafi ta yi tafiya ta yi shi kenan haƙƙin ta ya saraya na kwana ba ci aka yi mutum matas ta yi tafiya ba sai ta kwana sai ranar da ta dawo ko kuma a'a sai kwanakin ta sun kare mace in ta ta yi tafiya to kwananta na wannan lokacin ya saraya
shi kuma ne ce idan mutum ya saki matarsa saki uku sai kuma ta je ta wani auren ta sake fitowa shi kuma ya sake auren ta shin saura igiyar auren su nawa kenan to ya ka ce saki uku ma'ana ya gama wancan ya kare to wani saura kuma in sai za su dawo lissafi ne sabo kuma in ya sake ta to to to ya yi saki daya saura biyu kuma wani irin mutum ne shi ya saki matarsa daya biyu uku ta aure ya ta dawo kuma kuma auren ta ya dawo yana lissafin kuma wani saki guda uku da zai mata kaga wanda ya zama wasanni amma dai igiyar auren su uku ce
to shi ma sakon da yake cewa nakan ji malamai suna cewa ilimin hadisi dirayatan da kuma riwayatan shin me ake nufi da hakan ilmin hadisu riwayatan shine sanin yadda ake ruwayar ilmin hadisin wanda ya shafi mustalahul hadis wanda ya shafi ilmin rijal yaya ake daukan hadisin ya ake bayar da shi abin da ya shafi isnadin hadisi ya yake ya ake fede shi ya hukunce hukuncensa suke wannan shine ilmul hadisi riwaya diraya shine mutum ya san abin da yake ya kunsha na na na ma'anoni ya san garibul hadis menene a cikin hadisin kalmomin da suke cikin hadisin baki ya san ma'anarsu ya san sharhin hadisin ya san fikihun hadisin san duk waɗannan abubuwa da suka shafi hadisin shine ake kira ilmul hadisi ilmul hadis dirayatan
mukara da wani to akwai sakon da yake cewa malam ya halatta in keɓance matata da take da ciki da siyo mata wani abu na musamman ba tare da na siyo wa ɗayar ba dama idan akwai mara lafiya ko wani bukata ta musamman to ana duba bukatar ta yayin da ake wajen ciyarwa mace ce mutum yana da mata biyu daya a asibiti an rubuto mata cewa tana da karancin jini yana da bukatar ta rika cin sahanta tana da bukatar ta rika shan multina ta yi kaza ta yi kaza to idan ya so mata hanta ya so mata multina ba cewa ya aka yi haka bai adalci ba saboda bukata ce ta taso ita ma waccan da wata bukata za ta taso irin wannan da je asibiti a ce yana da kyau ta rika shan kayan marmari sai ya zama yana so mata saboda toshe mata wannan bukata shi ma kaga ba a cewa yayi yayi zalunci ko yayi rashin adalci haka babu komai idan akwai ciki da yake bukatar wani wani wani kulawa ta musamman dan yayi wa matarsa bai wa ɗayar ba ita ma abinda za ta kawo a ranta duk da ita ma Allah ya bata cikin ita ma ai hakan zai mata saboda ba ba ba ba a tuhuma su da rashin adalci a nan
to sai shi kuma ne yake malam mahaifinsa ne ya rasu amma yana da yakinin cewa mahaifin nasa baya yin sallah sai lokaci lokaci shi me ya kamata ya yi a yanzu wanda zai amfane shi ai ta masa addu'a Allah ya fi masa Allah ya gafarta masa shine abin da kawai ya rage da zai iya masa
to sai ita kuma sakon rabi'atu take cewa malam ya halatta mutum ya dogara da iya hada baki wajen karatun qur'ani ko dole sai ya je an koya masa dole sai ya je an koya masa idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa sai da aka koya masa allamahu shadidul quwa kamar da Allah ya ce aka jibrilu shi ya sauko ya koya masa innaka la tulaqqal qur'an min ladun hakimin khabir haka shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam koya yayi sai da aka zo aka koya masa to kuma wane ne zai zo shi yanzu ya ya ce ya ya yana karanta alkur'ani kawai don ya iya hada baki kaga barnar da zai yi ba kaɗan ba ce haka dole ne sai ya koya
sun yake cashin ya halatta a yi ibada ɗaya da niyya biyu
ibada ibada ɗaya da niyya biyu ban san wanne yake nufi da ibada ɗaya da niyya biyu ba watakila ko yana nufin mutum ya yi wankan janaba mace ta yi wankan janaba da na haila lokaci da na haila lokaci daya wankan haila da na janaba ta misali tana da haila kuma sai ta yi mafarki misali kaga za ta yi wanka wanka daya malamai sun rabu biyu wasu na ganin kowanne sai ta yi masa wanka suna ganin ta yi masa wanka daya ya isa wannan magana ta biyu ita ce tafi cewa in tun da wannan gusarwa ce tana iya yin ta da niyya daya watakila wannan wannan irin wannan matsala din yake nufi tunda bai bada wani misali ba
sai wani ce shin ya halatta a dogara da binciken likita wajen tabbatar da mace ba ta da ciki idan za ta yi istibra'i
na farko a yi na shari'a a yi na shari'a tunda shari'a cewa ta yi a yi jini ɗaya to a yi jini ɗaya ɗin ka a canza ce tunda dai akwai hanya ta yanzu shi kenan idan har ba su yi ta yi jinin ɗaya ba aka je aka yi binciken likita na aka aure ba a cewa auren bai yi ba ko auren ya lalace amma dai kada a canza abin da yadda shari'ar ta ce a yi yadda shari'ar ta ce din ai
to sai shi kuma wannan mai sakon yake cewa malam mutum ne ya sa na siyo masa kaya daga wani gari kafin na kawo kuma sai ya samu ya siya da na dawo sai ya ce ya riga ya siya amma in lissafa ribar da zan samu in na siyar masa sai ya biya ni shin hakan ya halatta
ban ji tambaye sosai ba mutum ne ya sa na siyo masa kaya daga wani gari kafin in kawo sai ya samu ya siya da na kawo kuma sai ya ce ya riga ya siya kayan irin wannan amma na lissafa ribar da zan samu in na siyar masa sai ya biya ni iya ribar kawai ba tare da ya karɓi kayan ba
in ya sayar iya ribar da zai samu kamar yaya kayan ya ce siyo masa da ya siyo masa shi kuma ya ce ya riga ya saya ko to wace wani riba zai ba shi shine to ya riga sai kayan yana nufin shi ya je sai daga wannan kayan da ya siyo masa din in ya so ribar da zai ci idan ya sayar masa din shi zai ba shi wata riba ta daban
wallahi ban ga fahimci ban fahimci ban fahimci da ba cire ta sai wani yake cewa mala yana so ya san hukuncin yin salati a sujada
bai zo a sunna ba ba inda aka ce a sunna ayi salati a sujada inda aka koyar ayi sujada shine ko dai kai subhana rabbiyal a'la ko kuma ka yi addu'a ka roƙi bukatunka amma ba a ce a yi salati a addu'a sujada ba
to sai wannan shi kuma yake cewa malam na goya mutum a babur sai mota ta ture mu muka faɗi wanda na goya shi kuma ya mutu shin waye zai yi azumi ni ko kuma direban mota ya ne kaɗai danganta wanda ya yi kuskuren daga cikin ku idan kai mai mashin mai tuka mashin din kai ne da kuskure 100 bisa 100 wajen sababa wannan hadarin kai ka shigo ka ka nufi mai mota mai mota yana tafiyarsa yadda ya kamata ya tafi da cikin bin dokoki da ka'idoji kai ka haike masa to kai za ka yi kafarar don kai ka kashe dan uwanka bisa kuskure idan kuma a kuna tafiya lami lafiya kuna bin tsarin da ya kamata ku bi ba ku hau titi ba ba ku ba ku keta dokar tafiya ba shi kawai mai mota yi wa kanku ya kaɗe ku to shine zai yi kafara ba kai ba in kuma duk biyun kuna da kure kai kana da naka shi ma yana da nashi to kowannen ku zai yi kafara
sai sakon umar sha'ibu karaye yake cewa malam ne bambancin tsakanin kyauta da sadaka kuma na ji ana cewa kyauta ta fi sadaka falala shin menene gaskiyar haka
a sadaka a ana, ana, ana yin ta ne ga wanda yake mabukaci wanda yake cikin bukata ka bashi domin ka tallafa masa kana neman lada a wajen Allah ta'ala kyauta kuma kana yin ta ne domin karfafa zumunci da kyautatawa ga wani ba wai don yana cikin bukata ko cikin takurwa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ana bashi kyauta ya karba amma ba a bashi sadaka saboda Allah ta'ala ya wadata shi wajadaka ailan fa'aghna la ce an same ka baka da shi muka wadatar da kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam a sahun al'aghniya yake ba cikin sahun sahun marasa shi ba to amma shi yasa aka ka masa sadaka ba zai karba ba amma aka ka mishi kyauta heba yana kyauta yana karba haka sahabbansa suna ba shi kyauta haka ita kyauta kana ba da ita ne ba wai ga wani saboda ba shi da shi ba sai dan ka ƙara nuna soyayya ka gare shi da ƙaunar ka gare shi da- da kuma girmamawa da abinda bature ke cewa appreciating din abinda yake yi kana kaddara abinda ka yake yi na ba da gudunmawa kai mabaraka kai wani abinda zaka shigar masa da farin ciki a cikin ransa to a, cewa kyauta ta fi sadaka wannan ni ban san inda inda aka samu wannan fifi- fifi- fifitawar ba kowace a mats- a matsayinta take wancan tana shiga cikin matsayin a kyautatawa wanda yake mabukaci wannan kuma tana shiga cikin matsayin sada zumunci a, da da kul- da kyautata dangantaka ta zamantakewa
to sai wannan ita kuma take cewa malam ta- ta- an tashi da azumi amma ita kuma a daren da ake tunanin ganin wata al'ada ta dauke bata kwana da niyya ba saboda rashin tabbas ɗin cewa watan zai tsaya shin yaya matsayin azumin ta na wannan ranar idan har gawaye gari babu abin tana iya ci gaba da da azumi ko da ko bata kwana da niyyar ba saboda a- wannan shine shine abin da za ta iya a lokacin kamar waɗanda labari ya zo musu ne a a da rana aka ce an ga wata da rana su ba san an gani ba sai da safe suka gani to wannan shine abin da za su iya a lokacin ta haka azumin su yana nan ba za a ce azumin su bai yi ba
to sai zainab rijiyar gwangon take cewa shin gaskiya ne babu hadisin na na khadija da na sauda a cikin sahihai ne
to khadija ta, ta bar duniya tun kafin a fara wani ruwaya tun kafin a fara ruwayar hadisi ta abakata abakata ta, ta bar duniya ita ma sauda ba ba ba wasu ita ita ruwaya tana da alaka da dalibai da kake da su ka fito ka zama kana ba da ilimi ga dalibai to shine dalibai za su yada abin da kake da shi na ilimi ta yiwu ya zama kana da ilimi da yawa amma baka da ɗaliban da suke ɗauke ɗaukan wani ilimin naka su yada kaga ilimin ka ba zai ba zai yadu ba saboda ka ita ma sauda haka ne Mm, ba zan iya halartowa cewa akwai ko babu amma dai filan babu wani hadisi da zai tunawa yanzu na sauda ne na'am to sai ɗaya yusuf da yake cewa yana son ƙarin bayani kan aus da khazraj
al'aus wal khazraj kabilu ne biyu daga cikin kabilun larabawa da suke zaune a madina manyan kabilu ne guda biyu na kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna rikici suna rigima yahudawa suna tsakaninsu suna ziga kowane bangarori saboda abin da za su samu su kuma na daga wannan rikici na na- na ɗaukaka da ƙara samun gindin zama a garin madina da zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama suka karɓi musulunci allah ta'ala ya haɗa tsakaninsu ya zama da wannan gabar da take tsakaninsu mai- mai mai- mai tsanani zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawar da ita suka zama zukatansu guda daya kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa musu wannan wanda zai ayyadaka bi nasri wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum waɗannan su ne waɗanda da ga yadda suke zaman zaman wato doya da manja ba ga miciji a tsakanin su a dalilin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan gaba da take tsakanin su ta kau suka zama wato kamar gangan jiki guda daya na
to sai wannan shi kuma tambaya ki akan ingancin wannan hadisin da ke cewa alwitru haqqun faman lam yutir falaysa minna hadisi ne zaifi yana da rauni
sauraro duka duka a nan za mu ja labarin shirin a wannan rana sai dai kafin mu sallama da ku kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambobin wayar mu da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa ta adireshin mu na imel a 97.3 rahama news wato a gmail.com ko kuma fatoyin rahama at yahoo.com haka zalika za ku yi kuma da sakonninku ta kan shafinmu na facebook da ke dandalin fatoyin rahama. amadin shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sani umar jale mu babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku bashir idris ungogo da mustapha bin adam suka tattara mana sautin akan na'ura ana sai idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh